This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Lahadi 23 ga watan Yunin shekarar 2024. Ga labaran duniya mai karantawa sarrafil Hashim Gumel. Jami'an Falasɗina da na asibiti sun ce akalla mutane 39 ne suka mutu sakamakon hare-haren da Isra'ila ta kai a arewacin Gaza. Mace-macen na ranar Asabar na zuwa ne kwana guda bayan an kashe akalla mutane 25 a wasu hare-hare da aka kai kan sansanoni da tantuna tare da raunata mutane hamsin a kusa da birnin rafa da ke kudancin kasar fadil na'im daraktan asibitin al-ahli da ke birnin gaza ya shaida kamfanin dalancin labarai na associated press cewa sama da garawakin mutane uku ne suka isa asibitin ƙungiyar kare haƙƙin farar hula ta falastinu da ƙungiyar agajin gaga da ke aiki a gaza sun ce sun ciro kusan adadin garawakin daga wani gini da isra'ila ta kai hari a wata unguwa a gabashin birnin gaza a ɗaya bangaren kuma wani harin da 'yan tawayen hutu na yaman suka kai ya auna wani jirgin ruwan kasuwanci da ke tafiya a tekun adin amma da alamu bai haifar da wata barna ba a halin da ake ciki kuma an bayar da rahoton cewa jami'an amurka sun umarci jirgin ruwan yakin amurka na uss dwight hazan hawa jirgin da ke jagorantar martanin da amurka ke yi kan hare-haren huthi da ya koma gida gobarar da tashi na zuwa ne bayan nutsewa wani jirgin ruwa na tutu a wannan makon wanda ke nuni da wani abu da ake ganin tankar wani sabon tashin hankali ne daga hufi da ke samun goyon bayan iran a yakin da suke na kai har-hari kan jiragen ruwa a muhimmin mashigar tekun saboda yakin isra'ila da hamas a zirin gaza hukumomi sun ce babu wanda ya jikkata a cikin jirgin da aka auna da ranar juma'a husu sun bayyana shi a matsayin babban jirgin jigilar transworld navigator saudi arabia ta yi gargaɗin cewa barkewar rikicin gaza zuwa tsakanin isra'ila labanan ka iya sauya duniya cikin sauri ta sun ce yakin da ake shirin shiga tsakanin isra'ila da ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan da ke samun goyon bayan iran zai zama wani bala'i wanda hakan zai iya janyo sojojin iran da amurka da sauransu ana ci gaba da samun fargabar yadda rikicin gaza ke ƙara ƙamari ga ƙasar isra'ila da kuma maƙiyanta na arewacin ƙasar Ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Labanan da ke samun goyon bayan Iran bayan da ɓangarorin biyu suka yi ikirarin cewa a shirye suke su shiga yaƙi bayan tsananta har haren da suke kaiwa kan iyaka. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta amince da shirin kai hari a kudancin Labanan. Ƙungiyar Hezbollah ta yi barazanar shiga yaƙi ba tare da shata wani layi ba ko dalili. Ko da yake ta ce za ta dakatar da kai hare-hare idan aka dakatar da yaƙin Gaza. jakadan saudiya a birtaniya yarima khalid bin bandar al saud ya gari a wannan makon cewa gazawar kawo ƙarshen yakin gaza da kuma yakin da isra'ila falasini ke yi zai iya haifar da mummunan tashin hankali labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani matashi dan shekaru 21 ya mutu bayan da aka harbe shi da haiki mai sa hawaye a lokacin zanga-zangar da aka yi a kasar kenya a wannan makon kamar yadda wani jami'in kare haƙƙin bil'adama da dangin waɗanda aka kashen suka bayyana karo na biyu kenan da aka samu asarar rai sakamakon zanga-zangar da matasa suka yi a ƙarƙashin jagorancin matasa da ke cikin rukunin janzi 'yan ƙasar kenya waɗanda suka rika yaɗa zanga-zangar nuna adawa da ƙarin haraji zanga-zangar ta yi kamari ne sakamakon nuna bacin rai kan manufofin tattalin arziki na shugaba william ruto zanga-zangar da aka yi a ranar alhamis a birnin nairobi galibi ta kasance cikin lumana amma jami'ai sun hara barkonon tsohuwa da ruwan zafi a tsawon yini don tarwatsa masu zanga-zangar a kusa da majalisar dokokin kasar a cewar wani jami'in hukumar kare haƙƙin bil'adama ta kenya evans kiratu mai shekaru 21 an arbe shi ne da gwangwanin hayaki mai sa hawaye a yayin zanga-zangar ambaliyar ruwa ta tilasta mutane barin gidajensu a wasu sassan jihar aiwa ta amurka sakamakon ruwan sama da aka kwashe makonni ana yi a halin da ake ciki yawancin amurkawa na fatan samun sauƙi daga wani zagaye na matsanancin zafi a jiya asabar an saki ƙararrawar gargaɗi cikin tsakar dare a yankin rock valley na jihar iowa an faɗa wa ɗaruruwan mutane su fice da gidajensu saboda ruwan saman da ake kamar da bakin kwarya yayi wa kogin Rock River yawa. A wasu sauran wurare a cikin Amurka ana ci gaba da fuskantar mummunan yanayin zafi. Hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta ce kusan mutane miliyan goma sha biyar ne ke karkashin gargaɗin zafi, yayin da wasu miliyan casa'in ke ƙarƙashin kulawa. daga ƙarshe hukumomin ƙasar tongo sun ce za su ɗage dakatar wadda aka yi wa 'yan jaridun ƙasashen waje da aka yi a watan afrilu bayan da aka gudanar da gawar bawul a kundin tsarin mulkin ƙasar babbar hukumar kula da harkokin sadarwa haac ta dakatar da tantancewa gabanin zaɓukan 'yan majalisar dokoki da ya sa jam'iyyar shugaba paul ganinbe ta kara daular siyasar iyalinsa hukumar ta haac ta ce dakatarwa ta faru ne saboda gazawa da kafofin yaɗa labaran faransa ke yaɗawa a siyasar Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo sunana halima abdulrauf jagorar shirin A cikin shirin na wannan makon za mu duba batun rufe wani sashen kamfanin Microsoft da ke jihar Legas lamarin da ke ci gaba da jawo muhawara mai karfi tsakanin 'yan Najeriya a sassan ƙasar daban-daban. A makon farkon watan Mayun da ya gabata ne labarin shirin rufe ofishin kamfanin Microsoft na Najeriya ya karaɗa kafofin sadarwa a yanar gizo wanda da farko kamfanin bai ce uffan ba a kai. Inda masana suka ce kin cewa komai da kamfanin ya yi a farko-farkon labarin baya rasa nasaba da soke-soken da wasu 'yan kasar ke ke yi na irin mummunar tasirin da matakin na Microsoft zai yi ga matasa da ke aiki tare da su. Yanzu bari mu fara jin ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya akan labarin da aka tabbatar. Sunana Abubakar Muhammad Abujega a matsayina na matashi wannan abu da yake faruwa a ƙasar mu Najeriya abin tashin hankali ne. In kika yi la'akari da dubban mutane da Microsoft yake ɗauka aiki mutane da suke cin abinci a ƙarƙashin wannan kamfani. Katafaren kamfani wanda ake ji da shi a duniya. Lallai wannan abun tashin hankali ne a ce irin kamfani irin wannan yana barin najeriya za a rasa a lot of opportunities da suke nan na ganin cewa matasanmu na najeriya sun koyi kere-kere na fasaha wanda su ma za su koya ma wasu so kin ga abin da ake dubawa kenan gwamnati ba za ta iya ba kowa aiki ba amma idan gwamnati ta yi policies masu kyau kamfani ne suka zo shi ne za su iya ɗaukar mutane A to gwamnati ne ba ta da policies masu kyau sai sa har kamfani irin microsoft suke ganin cewa babu abin da za su zauna su yi a ƙasar mu najeriya wannan wannan babban abin takaici ne da ya kamata a ce an zauna an duba shi amma ba na tunanin gwamnatin nan namu tana tunanin zama ta duba irin wayannan al'amura da yake kawo koma baya a kasan mu Najeriya wallahi muna cikin time bomb saboda wannan abun babban tashin hankali ne in har manyan kamfani irin Microsoft za su rufe to akwai wasu wanda ba su kai su ba na kasa da su su ma za su ga cewa to me za su zauna su yi in har babban kamfani irin wannan ta rufe a yawanci in zaki duba wanda suke aiki a wannan wurin matasa ne so kuma in aka ce matasa su rasa kasa aikin yi ya ƙasa za ta zama kenan sai karin banditiri sace-sace Allah ya sa dai mu dace Allah ya sa mu gyara. Sai kuma ra'ayi na gaba daga bakin matashi a fannin kere-kere. Sunana Abdullahi Nasa ni kirkire-kirkire ne na abin da ya shafi software. To gaskiya dai barin Microsoft nigeria ya dan kawo sai ku musamman mata bangaren ayyukan ta matasa. Akwai matasa da yawa da suke karuwa da kamfanin wanda suke aiki da kamfanin amma sai barin su nigeria. ya zai ba da matsala za su asara yi su wanda kafin a samu aiki yanzu gaskiya kamar shi zai dan yi wahala sannan na biyu kuma aikon da za a samu shi ne abin da ya danganci kuma karin ilimi saboda misali da ana ɗaukan ɗalibai ko kuma akwai wani ofa da suke bayarwa yanzu duk ba lallai a samu ba kuma za a samu zai wahala saboda ba sa sannan kuma bangaren technology ba lallai su ka kawo wasu abubuwan su da ya shafi technology ba kuma zai zo ba ta sauki ba kama ta nan ba. Kamfanin Microsoft da ya kaddamar da wannan cibiya da aka rufe wani sashen sani a birnin Legas na Najeriya a zango na farkon shekarar 2022 don ci gaba da aiwatar da ayyukansa. Matakin da ya zo bayan shekaru uku da kamfanin ya sami nasara a yayin gudanar da aikinsa da karbar bakuncin abokan hulɗa a cibiyar Microsoft ta Legas. To masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka. Yanzu lokaci ya yi da za mu sada ku da kwararre da zai mana bayani akan batun rufe cibiyar aikin kamfanin Microsoft a Najeriya. Sunana Halifa Imam Galadanci, a ni tsohon ma'aikacin kamfanin fasahar sadarwa wato IBM na IT da yake America kuma na da alakar aiki da kamfanin Microsoft wanda suke da ofishi a Najeriya da waɗansu ƙasashe na Afrika. Na kuma ayyuka na consultant tare da World Bank da kuma babban bankin Najeriya da aka fi sani da CBN. Haka nan kuma a shekara dubu 2021 cbn suka nada ni director a first bank holdings don mu ba da namu gudunmowar a aikin banki zan dan yi magana ne akan labaran da ake yi na microsoft da ayyukan da suke yi a nan nigeria da kuma barin wani bangare nasu da suka yi a cikin wannan 'yan kwanakin lallai su microsoft suna da wani bangare da suke kira adc engineering wato bangare ne wanda su ne suke yin aikin services da kuma product wato inda suke da abin da muke kira software injiniyoyinsu da suke yin wannan software din da kuma program managers da kuma technical designers to wannan bangaren ne aka rufe a nan nigeria wani bangaren ofishin kamfanin microsoft ke ci gaba da aiki a nigeria a yanzu akwai shi bangaren ofishin na ƙasa wanda su ne suke da alaƙar shinikayya da kasuwanci tare da manya-manyan ma'aikatoci na gwamnati da bankuna bankuna da kamfanoni na mai suna yin wannan ayyukan ne yawanci tare da wanda ake kira local partners da suke da su a nan wannan kasar idan aka duba a labarai a cikin yanar gizo-gizo za a ga cewa lallai microsoft sun rufe wannan bangaren na africa development center wanda yake lagos wanda kuma suka yi bayani cewa duk yana cikin abubuwan da suke yi lokaci zuwa lokaci a duk duniya a businesses ɗinsu saboda haka za su ci gaba da zama a nigeria Najeriya kuma suna kawo investment a wuraren da suka ga ya dace saboda a ƙara samun ci gaba na businesses in Microsoft a Najeriya. Shin kana ganin akwai wani tanadi da kamfanin Microsoft ɗin ya yi wa 'yan Najeriya da za su rasa aikin su da kuma yiwuwar ci gaba da zuba jari a cikin ƙasar? Wannan mutanen ma da suke aiki da ADC za a ci gaba da biyan su albashi har zuwa wani ɗan lokaci kuma za a ci gaba da biyan health insurance ɗinsu. Sa'annan kuma su microsoft suna da mahimmancin interest a kasashe na afirka banda nigeria kamar kenya da south africa sun tsara yadda za su kawo taimako da tallafi a gina manya-manyan laboratories wanda ake kira innovation lab da kuma inda za a yi digital skills training da kuma bangaren da za a yi building connectivity na internet tare da waɗansu kasashe na larabawa da kuma organizations wanda ake kira g42 da irin waɗannan makamantansu dai haka dai kuma nigeria ƙasa ce da duk manyan kamfanoni da suke wannan bangaren na fasahar sadarwa suke da sha'awar su yi aiki saboda matasanmu na da ƙoƙari da basira a wannan bangaren kuma za mu iya zama kamar kasashen da suka cima buri a wannan bangaren wanda ya zama yana da muhimmanci wurin tafiyar da dukkan al'amura a ciki da wajen nigeria baki daya rahotanni kan rufe cibiyar ayyukan kamfanin microsoft na najeriya da ake kira cibiyar raya nahiyar afirka Afirka a ƙasa mai mafi yawan al'umma ya sanya wasu matasa musamman cikin wani yanayin fargaba wanda ƙwararru suka ce matakin zai iya yin sanadin rasa ayyukan yi ɗari biyu a ƙasar da ke fama da matsalar zaman kashe wando tsakanin matasanta. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan za mu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin mu da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam. Madalla Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da tattaunawa ne akan tsananin ciwon mara ga mace a lokacin al'ada wato dysmenorrhea a turanci. A makon da ya gabata likita ta koro bayani akan tsananin ciwon mara da kuma abubuwan da ke sawa wasu matan ya zo musu da ciwon kafa baya amai da sauransu sai kuma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki inda muka yi alkawarin cewa za mu kawo muku ci gaban shirin. To a wannan makon Dr. Adama Ibrahim Jibril za ta ci gaba da ilmantar da mu ne game da wannan. To likita sautari akan ce mace idan ta yi aure tana samun sauki daga wannan matsanancin ciwon mara a lokacin al'ada. Shin yaya abin yake a likitance? Babu wata hujja ta kimiyya cewa wai idan aka yi aure kai tsaye shi kenan matsanancin ciwon haila ko ciwon marar haila ya tafi dysmenorrhea kenan gaskiya ba haka bane. Wato idan ka duba ga baki ɗaya ma abin da yake kawo ciwon hailar ma tun daga nan kai ma ka cewar gaskiya zai yi a cewa idan mace ta yi aure in zaki tuna na farko jiki jiki ne kowa da nata in zaki iya tunawa na yi magana prostaglandin wannan sinadarin da yake kaya matsewar tsokar mahaifa sannan kuma na kawo wato karbar aikin prostaglandin daga ita ma tsokar ita kanta tsokar ya yanayin karbar aikin yake wannan abun guda biyu ai ba za a ce wai suna da ko haɗi na daidai wato directly irin nan da nan da an yi aure shi kenan za a samu canji a wannan ba ai ba zai yiwu ba saboda halitta ce haka aka halitto ta wannan ta iya yiwa ita idan jikinta ta shi fitar da wannan prostaglandin din zai fitar da shi da yawa waccan kuma kaɗan ne za kuma ta iya yiwa komai kankantar prostaglandin da ta fitar amma ita tsokar mahaifarta tana da saurin karɓar aikin nan na prostaglandin wato tana da high sensitivity so da an sakin mata prostaglandin za ta fara wannan kuza gazawar sai ki ga tana ya musa tana ya musa tana contracting sai ai ta samun ciwon ba to kin ga kenan wannan ai ba za ka ce wai da an yi aure za a kawar da wannan ba to sannan kuma akwai wasu suna ganin cewar idan kamar mace ta yi aure za ta dan samu abin da ake kira kamar canji na yanayin rayuwa change of lifestyle kenan so wannan zai iya kawar da tunaninta daga kan ciwon mara din tana da wani abin daban da ke gabanta zai iya am amma shi ma ba wai wani strong ko kuma in ce makarfafar abu ba ne kawai dai kin san akwai wani abin da za a ce wani ya kawar da wani ko to irin wannan ki bari dai idan an samu ciki to wannan kam magana ce ta daban da akwai ciki ba za a yi haila ba kin ga babu maganar ciwon mara ko ba haka ba Shin idan mace na fuskantar tsananin ciwon mara a lokacin al'ada me ya kamata ta yi ko kuma ma wani taimako ake bata a asibiti don samun sauki? Eh to kafin a je ma tsananin ai akwai waɗanda za ki ga ko ba mai tsanani ba ne duk da haka ana samun wato rashin jin daɗi ko a ce discomfort kenan ko. To su ma ai ya kamata a je asibiti sai a ce to duk sanda nake ciwon mara ga abin da yake na akwai magungunan da za a iya rubutawa a ce to ga yadda za ki sha. Kuma idan ciwon ma ba wani ciwo ne wanda eh, dole dole sai ta sha magani ba akwai dabarun da ake yi. Wannan dabara ta farko ita ce amfani da abu haka mai ɗumi ko mai zafi wato gashin mara to wasu suna zuba ruwa mai zafi haka a cikin wannan ana ce mata hot water bottle kenan ko sai a saka ta a jikin mara sai ta ringa ɗan sakin zafinta a hankali a hankali wasu kuma a tawul za su samu saka a cikin ruwa mai zafi zafi ɗumi-ɗumi wanda ba zai kona fata ba sai a matse sai a yi ta gasawa in ya huce a kuma sawa in ya huce a kuma sawa wannan yana sa a ji sauki sai kuma yawan shan ruwa mai ɗumi wanda shi kuma ta ciki ne zai yi aiki zai sauka sauka yana sauka kina sha ko shayi ne ma haka zaki ji kin dan samu sauki sai kuma gyara salon rayuwa kamar kula da lafiyar jiki kenan cin lafiyayyen abinci motsa jiki na yau da kullum sarrafawa ta jiki ko ba haka ba duk wa'annan abubuwan su ne eh, wato lifestyle modification kenan to wa'annan su ma suna taimakawa wajen ma mutum ya dan ji daɗin yanayin jikin shi haka sannan kuma akwai wa'yansu matan da sai an dan hada su da magunguna akwai magunguna da ake amfani da su wajen tsarin iyali su ma suna yin taimako nasu bisa tsari suna daidaita al'ada ta mace akwai wanda za ga suna samun jinin yana zuba da yawa to su wa'annan magunguna na tsarin iyali na sha suna daidaita al'ada suna rage yawan zubarwar sannan kuma suna taimakawa wajen rage wannan zafi na ciwon mara sosai sosai kuma wannan in mace ta sha suna dan wato ya za a ce daidaita fitar wannan prostaglandin din idan za a fitar da shi wannan sinadari na prostaglandin din suna dan daidaitawa suna taimakawa sosai amma idan mace tana samun tsananin ciwo na haila to ba zama za ta yi a gida ba ko ita ta je asibiti ko kuma a ɗauko ta a kawo mana ita asibiti sai mu mata abin da ya dace kamar yadda na faɗa na ce za a iya yi mata ƙarin ruwa akwai kuma allurai wanda za su taimaka ta ji sauƙin jikinta idan ma a ruɗe take haka akwai allurai da za a yi mata yadda za su kwantar mata da hankali ta ɗan samu sauki zuwa wani lokaci wasu za ka ga da an ɗan yi ta farko ko allura ɗaya haka shi shikenan jiki zai warware a je a ci gaba kuma da shan magani wasu ma sai sun ɗan kwana ɗaya ko biyu a wajen mu sannan a samu sauki. To likita daga ƙarshe wace shawara zaki ba masu sauraron mu da ma mata baki ɗaya kan kula da tsafta a lokacin al'ada? Lokacin da ake jinin haila lokaci ne mai mahimmanci lokaci ne kuma special. To shi wannan lokaci tun da mace tana fitar da jini kuma kowa san jinin nan da akwai kalashi kuma jini ne mai maiko haka saboda akwai sinadaran fat a cikin shi. Sannan kuma ga maganar yanayin wato tashin da yake na karni da shauransu. To ya kamata a ce muna yin abubuwa wanda zai sa mu dan kula da tsaftar mu da ma lafiyar mu ma da ma kuma lafiyar waɗanda muke zaune tare da su sai a kula kin ga ana amfani da wannan auduga idan mutum bai samu auduga ba ma zai iya yin kunzugu kunzugu ko da zani haka ko da ah, irin tawul haka sai a samu tawul sai a yanka iya yadda za a iya amfani da shi ba tare da an takura ba sai a wanke shi sai a adana shi wasu ma za ki ga har irin wannan abin nan din zaba barin turare haka suke yi mishi to sai kiga in an saka ma ita har mantawa ma take yi tana hailar kuma babu wanda zai ji wannan tashi da yake sai kuma wajen wankewa inga to idan za a wanke saboda jini ne sai amfani da ruwan sanyi ruwan sanyi ba zai bari wa yannan oh, maikwa-maikwan ya narke ba to idan bai narke ba kaga ba zai abin da ake kira stenin wato ya zama wato datti wanda ba zai fita ba sai kiga har kaya su mutu wannan dattin na vaccine ba zai taba fita ba to sai kuma kai kanka ma kula da muhallinka tunda ana fitar da wannan jini wasu matan yadda na sani akwai dan kamfan da suke ajiyewa iyakacin wannan wannan kawai dan kamfani wanda zan yi amfani da shi idan ina al'ada sai a ajiye shi kawai sai lokacin al'ada zan yi amfani da shi wayansu har kayan sawa ma wannan kayan sai lokacin da zan yi al'ada zan saka su ba wai kamar uniform zai zama ba <laughs> a'a kawai dai akwai yanayin su kayan saboda wajen jin daɗin wankewa da kuma wajen rufin asiri saboda bacin rana tunda ba za ka ce eh, ga yadda yanayin yadda rayuwar take ta jikinka ba za ka ce wai ai haka yake ba yau za ka iya samun ko ya zo yana da yawa yana tunkuɗowa ya babbata ka wani lokacin kuma sai ki ga taraf taraf ne kamar an dan matse bakin famfo to duk waɗannan abubuwan ya kamata mace ta lura da shi sai a kula sai kuma kamar yadda na yi maganar kula da lafiya yana da mahimmanci sosai kin ga wannan wannan exercise din wato motsa jikin nan yana da amfani sosai idan ke mace ce wadda kina yawan ciwon mara to idan fa kina kokarin yin motsa jiki ke kanki za ki gaba sai kin nemi ma maganin sha ba saboda wannan motsa jikin yana taimakawa ya daidaita wannan fitar ta prostaglandin din nan sai ki ga ko da an fitar ba za a samu matsala da yawa ba ya danganta da yanayin jikinki sai kuma yawan shan ruwa saboda kamar yadda na faɗa idan mace ta yi jiki ta zubar da jini da yawa za ta iya shiga halin da ake kira dehydration wato rashin ruwa a jiki sai kuma cin abinci mai kyau da dai shauransu tunda ana ce akwai wa'yansu cikin da idan aka ci suna fita warin haka yana fita ta jinin haila da shauransu kaga wa'yannan a iya dan kiyayewa wa'yansu kuma zaka ji ma an ce ana so ma ka ci tunda suna gyara shi wannan karnin na jinin haila din da shauransu na san cewar abu ne wanda yake ya zama zama a jikinmu yake ba ciwo ba ne a halittar mu ce amma gaskiya mu tashi mu dage mu kula yana da kyau idan mace tana da ya mace ta dan fara manyanta to sai a duba a koya mata yadda za ta ringa kula da tsaftarta da shauran abubuwa da yadda ya dace insha Allah. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da fatan an ilimantu kuma da fatan za a yi amfani da da shawarwarin da likita ta bamu. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma dakta Adama Ibrahim Jibril da muka kasance tare da ita a cikin shirin. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. Jaman mu barkan mu da warhaka. Uh, ni ne mai suna Reverend Juma M. Mazadu Ni ne fasto na Ecclesian Grace Baptist Worship Center kasuwan magani. Yau ina so mu yi zance ne a cikin littafin maimaita shari'a Sura shida a yanan ta biyar. Ya ce sai ku kaunace Ubangiji Allahnku da zuciya ɗaya da dukkan ranku da dukkan karfinku. Ina so in ja hankalinmu a wannan wuri da kan magana da zan mora da cewa kaunar Ubangiji cikin al'umma. al'umman da muke ciki a najeriya idan mun nuna kauna irin ta ubangiji rayuwarmu za ta zama da kyau a wannan inda muka karanta musa ya ba da hoto abinda ubangiji yake bukata ga wannan ya isra'ila ya nuna kauna a kaunace ubangiji haka nan ko isa almasihu da ya dawo sai sake magana game da wannan kauna a cikin littafin matta sura biyu daga aya talatin da hudu zuwa arba'in ya nuna kauna da ake magana shine ka kaunace makwabcinka ka kuma kaunaci Allahnka da zuciyanka ɗaya so idan muna nuna kauna mun kaunaci Allah to ya wajib ne mu nuna kaunan nan ga makwabtanmu mu nuna kaunan nan ga 'yan uwanmu idan kauna irin ta Allah na cikin al'ummanmu al'ummar mu za ta yi girma idan akwai kauna ba za a samu fitintunu ko rigingimu irin wanda yake taso a kasan mu ba idan shugabanninmu mu za su nuna kauna ga mutane wanda sun zama makwabtansu ga mutane wanda suke mulkin su idan ana wannan rayuwa kauna za ta nuna kanta kuma za a samu zaman lafiya mabiyin almasihu muna kokarin mu ja hankalin mu nuna cewa ita kaunan nan da muke ganinta kaunan na ya kamata mu nuna kauna ga kowa wannan kaɗai zai nuna e mu yayan Allah ne zai nuna kaɗai mun san ubangiji da muke mishi bauta mu nuna wannan kauna ga dukan kowa idan mun haka nan al'ummar mu za ta yi girma na gode wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku wuni lafiya